sha uku ga watan Nuwamba na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda zai bukana a can kasar Rasha za mu fara ne da nahiyar Turai inda a nahiyar Turai din ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta kasar Sweden ta doke takwarata ta Italy da kwallo ɗaya mai ban haushi. Honduras a gida sun tashi can babu ci tsakaninsu da kasar Australia. a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta new zealand sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da feru kungiyar kwallon kafa ta denmark sun tashi babu ci tsakaninsu da kasar ireland a jiya lahadi kuwa kasar switzerland ma sun tashi can babu ci tsakaninsu da kasar northern ireland sai greek tunda ita ma bata samu nasarar jefa kwallo a ragar croatia ba an tashi wasan sifili sifili a yau kuma za a sake karawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar italy da kasar sweden wanda suka yi a ranar juma'a da ta gabata inda sweden din ta doke italy a yau za a shiga gidan italy ne za a buga wasan ne da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad idan muka komo nahiyar kasashen afirka kuwa inda nan ma an fafata a wasannin neman halartar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a ranar juma'a da ta gabata kasar algeria suka tashi ɗaya da ɗaya su da kasar nigeria kasar south africa kuwa ta sha kashi ne a hannun kasar senegal kwallo biyu da neman a ranar asabar ta gabata kasar zambia sun tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da kasar cameroon gabon a gida sun tashi can babu ci tsakaninsu da mali abrikos ta sha kashi a hannun morocco a gidanta da kwallo biyu da ban haushin tunisia kuwa sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da libya sai rd congo ta lallasa gini da kwallo uku da daya a jiya lahadi ko kungiyar kwallon gaba ta kasar congo ne suka tashi kunnen doki daya da ɗaya tsakaninsu da uganda ita ma ghana a gida sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da ƙasar egypt a bayan kammala wasannin na neman tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya a ɓangaren nahiyar afirka ga yadda jadawalin rukunin yake inda ake da rukuni har biyar a cikin kowace rukuni ana buƙatar ƙasa ɗaya ce wacce za ta halarci gasar a rukunin a inda muke da kungiyar kwallon kafa ta kasar tunisia tana jiyar ragaman teburin da maki hudu sai kungiyar kwallon kafa ta rd congo take mataki na biyu da sha uku kungiyar kwallon kafa ta kasar libya ko tana mataki na uku ne da maki hudu sai gini tana mataki na hudu da maki uku a rukunin ba najeriya tana jan ragaman ita ma da maki sha hudu a rukunin ca kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco take jan ragaman da maki sha biyu sai ivory coast ke mataki na biyu da maki takwas kasar gabon tana mataki na uku da maki shida mali tana mataki na hudu da maki hudu a rukunin da kasar senegal ne take jan ragaman da maki sha daya sai burkina faso da maki shida a mataki na biyu kebba kuwa tana mataki na uku ne da maki maki shida sai South Africa take mataki na hudu da maki hudu a rukunin E. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Egypt tana mataki na mataki na ɗaya ne da maki sha uku sai kasar Uganda take mataki na biyu da maki tara. Kasar Ghana tana mataki na uku ne da maki bakwai sai Congo take mataki na hudu da maki biyu. kungiyoyin kwallon kafa na kasashe biyar ne za su samu halarta wakilcin kasar nahiyar afirka kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta kasar tunisia da nigeria sai kungiyar kwallon kafa ta kasar kafa ta kasar egypt wayannan su ne wanda za su wakilci nahiyar afirka a gasar cin kofi na duniya wanda za a yi a shekara ta 2018 huta lafiya